وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا تقص watan رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ashirin da hudu ga watan biyar dubu biyu da sha takwas kafin mu shiga karatu wata baiwa Allah zata shiga addinin musulunci. daga ina kike ina bagadaza shekara ki nawa shekara ki goma sha bakwai da rabi ko kuwa daidai kina so za ki musulunta ke kike sha'awa ko wani ya miki dole ki musulunta da kanki ba wani ne ya takura ki ya yi miki dole ba to zan gaya miki abin da ake yarda da shi a musulunta ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika ce daga yau na yadda na amince ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce daga yau kin amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne kin yadda da haka daga yau kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah bane ba Allah bane kin yadda da haka me sunanki menene root root sunanki a ci gaba da kiranki root me yasa ba kya son root me ma'anar root din tushe asas ba wannan bane to yanzu wani suna kike so a sa miki maryam ta ce maimakon sunanta na da root yanzu a musanya mata zuwa maryam to yanzu sunanki Maryam Maryam ita ce mahaifiyar Annabi Isa Maryam mai daraja alaiha salatu wassalam Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alkur'ani har akwai sura da aka keɓance sunanta suratu Maryam ya Maryamu kuniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in to Allah ya baki ikon bin tafarkin na na Maryam da musulunci baki ɗaya akwai 'yan kwamitin mu mata malamai malamatul ula malamatul saniya wa salisa wa wal khamis duka suna nan za su karantar da ke addinin musulunci kuma za su koya miki abubuwan da ya kamata a ce wanda ya shiga musulunci ya sani Allah ya tabbatar da mu da ke a addinin musulunci muna nan a cikin sura suratul baqara aya ta 83 84 85 na'am وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني What if وما Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda uku ya saukar da dokoki guda goma ga banu Isra'il. A shekaran jiya da jiya mun karanto dokoki guda takwas daga cikin waɗannan dokoki saura ƙarashen guda biyu. Mun karanta doka ta farko shine tauhidi da kaɗaita Allah da bauta. wanda Allah ta'ala ya nemi banu Isra'ila su yi, ya nemi musulmi su yi, ya nemi kowa da kowa ma ya yi. Wannan shi ne mafi girman haƙƙi da aka ɗorawa ɗan Adam, kamar da ya zo a hadisi wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito daga Ma'azu ɗan Jabal, ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya goyo ni akan jaki. sunan jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ufair sai annabi ya ce min ya mu'azu a tadari ma haƙƙullahi alal ibad wa ma haƙƙul ibadi alallah ya kai ma'azu ka kwasan haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, mu'azu ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Tare da annabi ya ce a'alamun nasi bil halal wal haram mu'azu bin jabal. Kun ashe duk karatunka in aka tambaye ka abin da baka sani ba, ba faɗuwa ba ne, ka ce ban sani ba. La adari nisful ilim. ka ce ban sani ba shine rabin karatu rabin kuma shine wanda ka sani ka ɗauka kullum wanda baka sani ba yana cikin rabin da har yanzu kake nema da aka ce Allahu wa rasuluhu a'lam me yasa ya ce wa rasuluhu a'lam bai mai da ilimi ga Allah shi kaɗai ba sai ya haɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce saboda ilimin shari'a ne shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai shi yafi kowa sanin shari'ar da aka aiko shi da ita amma kun ga lokacin da mala'ika jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san alƙiyama yaushe za ta tashi me yace masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il yace mai tambaya din bai fi wanda yake wa tambaya sani ba ma'ana ban sani ba amma kaga shi ma ma'azu anan sai ya Allahu wa rasuluhu a'lam saboda ilimi ne na shari'a sai ya ce fa haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa a kowane zamani a kowane yanayi a kowane guri wanda baya canzawa tauhidi baya canzawa zamani baya canza tauhidi guri baya canza tauhidi mutum baya canza tauhidi yanayi baya canza tauhidi babu wani yanayi da za a ce yanzu kuma a ɗan taɓa shirka ko a ce yanzu haƙƙin Allah a sauke shi babu haƙƙin Allah yana nan tabbatacce a kan bayinsa ko si ko kasu Allah yana bin su wannan bashin sai ce fa haƙƙul ibadi alallah Allah yu'azziba mallayu shiriku yushriku bihi shay'a su kuma haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah shi ne wanda ya mutu baya shirka Allah ba zai masa azaba ba ko gaba ɗaya ko ta dindindin saboda tauhidinsa hakanan a hadisin Abu Zar yace duk mutumin da baya shirka ya mutu zai shiga aljanna sai abin ya bawa Abu Zar mamaki yace wa in zana wa in saraka ice wa in zana wa in saraka yace wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka ala ragmi anfi abizar yace yanzu ya rasulullah mutumin da ya mutu da tauhidi zai shiga aljanna ko da ko ya taɓa aikata laifin zina ya taɓa aikata laifin sata annabi ya ce kwarai ko ya taɓa yin zina ya taɓa yin sata in dai yana da tauhidi ba zai hana shi shiga aljanna ba ya maimaita ya maimaita kai ice ko da za a durmuza hancinka sai ya shiga ala rigami an fi abizar ko an durmuza hancinka dai sai ya shiga aljanna shi yana ga abin ya masa nauyi a ce mutum ya taɓa yin zina ya taɓa yin sata amma tauhidinsa ya cece shi ranar alkiyama kun ga wannan haƙƙi ne na farko haƙƙi na biyu muka yi magana a kan haƙƙin iyaye da girman da iyaye suke da shi da kuma yadda ya kamata a kula da iyaye bayan rayuwarsu da kuma bayan mutuwarsu mun yi dogon bayani a kan haka sannan haƙƙi na uku muka yi bayani a kan haƙƙin zumunta waɗanda suke kusanci da mutum waɗanda ake zumunta da su wanda muka kasa su hawa hawa hawa muka yi bayanin kowa da haƙƙinsa muka faɗi hanyoyi guda ashirin da ake bi a sada zumunta sannan muka yi bayani akan haƙƙin maraya da kashe-kashen marayu da abin da ake kira maraici da ayoyi da muka karanto guda ashirin da uku a cikin alƙur'ani waɗanda suka zo a gurare daban-daban musamman suratun nisa waɗanda suke kira akan haƙƙin marayu sannan muka shiga bayani akan haƙƙin talaka talaka bawan Allah wanda ya rasa ci ko ya rasa abin sha ko ya rasa sana'a ko ya shiga wata larura yana buƙatan agaji da taimako muka ce akwai ayoyi tili a cikin alƙur'ani wanda Allah ta'ala ya kira da a tausayawa talakawa a tausayawa na ƙasa a kuma taimaka musu su samu ingancin rayuwa sannan muka yi bayani akan wa nasu husna ku faɗi kyakkyawa ga mutane muka ce maganganu sun kasu kashi-kashi akwai alƙaulul hasanu akwai alƙaulul ƙabihu akwai ƙaunin da kuma la yusafu bil husni wala bil ƙabihi wala bil ƙubuhi akwai magana da ba a ce mata kyakkyawa ba a ce mata mummuna akwai magana da ake kiranta kyakkyawa akwai magana da ake kiranta mummuna sannan muka ce akwai maganganu masu makaloto irin su shagube irin su gugar zana irin su jirwaye mai kama da wanka irin su kuka ta kawo su da yawa duk mun yi bayanin wannan ajiya sannan muka yi bayani akan abu na bakwai wa aqimus salata cewa Allah ya yi kira gare su da su tsayar da sallah kamar yadda mu ma ya ce mu yi sallah muka yi bayanin sallah da tasirinta da yawanta da faɗinta da yadda sallah ta shiga mu baki ɗaya tun daga sallar farilla da sallar nafilfili da abubuwan da suke tasowa a yi sallah in za a yi roƙon ruwa a yi sallah in rana ta kusufi a yi sallah idan wata ya kusufi yi sallah idan juma'a ta zo a yi sallah idan idi ya zo a yi sallah A zahar la'asar magariba isha asuba yi sallah qiyamul layl yi sallah tarawihi yi sallah rawatib yi sallah duk gashi nan rayuwar mu gaba ɗaya sallah ce da haka muka ce sallah tana daga cikin mahimman al'amura ha akwai salatu ahalil a'azar akwai salatul musafir akwai salatul marid akwai kuma salatul khawf muka ce waɗannan wani uzuri ne mutum ya shiga amma duk da aka sai da sallah ta bi shi cikin uzurin tafiya kake to ga sallar matafiyi yaƙi ake to ga sallar yaƙi ba ka da lafiya ga sallar rashin lafiya yanan ba ka da wani uzuri da shari'a za ta karɓa na ƙin yin sallah in ba guda biyu ba su ma kuma an ce in sun wuce karama shine bacci da kuma mantuwa man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa innahu lawaqatuha fala kaffarata lahu illa zalik sannan muka yi bayanin doka ta takwas shine wa'atu zakata ku fitar da zakka ku miƙa ta muka faɗi tasirin da zakka take da shi idan an yi ta yadda Allah ya ce yadda za ta ke raɗaɗi za ta rage raɗaɗi da zogi na talauci inda dukkan masu arziki suna bin abin da Allah ya ce su fitar da zakka ɗaya bisa arba'in tun daga miliyan ɗaya misali za a fitar da dubu ashirin da biyar duk miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar duk miliyan arba'in miliyan ɗaya duk miliyan ɗari miliyan biyu da rabi shi ne zakar miliyan ɗari miliyan dubu miliyan ashirin da biyar ne zakata wanda yake da miliyan dubu sai ya ciro miliyan ashirin da biyar domin miliyan ashirin da biyar sau arba'in shi ne miliyan dubu to sai ya kawo wannan a raba matalakawa ku ga yadda za a tashi mutane daga bacci yadda za a ƙarfafa sana'a da aikin yi mun yi wani bincike a kan mutane kusan tamanin da suke gudanar da sana'o'i iri-iri a cikin al'ummanmu mutum tamanin din nan ba wanda jarinsa ya wuce dubu goma masu sai da aya masu sai da ɗata masu sai da rake masu sai da doya aka masu sai da kwakwa masu sai da karas masu sai da asuwaki masu sai da ƙananan sana'o'i wanda in ka ba mutum dubu goma ka ce ba ni na dubu goma ba shi da abin da zai baka na dubu goma amma kuma yawo yake da iyalinsa yana ci da su da wannan sana'a muka ce saboda haka da za a fitar da zakayar da Allah ya ce a yi rabo ga masu sana'o'i jari aƙalla dubu goma goma a ce kowa je kama ƙaramar sana'a ko dubu ashirin ashirin ko talatin ko hamsin ko ɗari saboda shi talaka kullum ka bashi kuɗi da yawa sai fara tunanin a ko bazawara a makotan nan inda ya ji kuɗi sun wuce yadda yake bukata to aure zai karo ba ruwansa da rigima shi kowace irin shiga yake to saboda haka a fitar da zakka yadda Allah ya ce a raba za a rage raɗaɗi za a ceto mutane da yawa daga cikin wato talauci da rashin sana'a da rashin aikin yi to bayan Allah ya karanto waɗannan dokoki guda takwas sai ya zargi mafi yawan yahudawa da kau da kai ce summa tawallaitu sannan kuka ba da baya sai ce illa ƙalilan minku, waɗanda kawai suka bi wannan doka ‘yan kaɗan ne ku duba adalci na Allah da aka samu masu bin doka a cikinsu amma ‘yan kaɗan ne sai da Allah ya musu adalci ya ce akwai ‘yan kaɗan waɗanda suka bi waɗannan dokoki wannan shine adalci kar ka zo ka ce kowa ya halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wanda ya ce kowa ya halaka fa huwa ahlakahum ko fa huwa ahlakuhum shi ya halakar da su ko shi ne mafi halakar su thumma tun sannan kuka ba da baya kuka bijire illa qalilan minkum sai ‘yan kaɗan daga cikinku sai ce wa antum alhalin mu'riduna kuna masu kau da kai tsakanin tawallaitum da a'arattum mai bambancin su i'raf da tawalli wasu malamai sun ce kamar taukidi ne wala ta asofil ardi mufsidina da asu da fasad duk ma'anarsu ɗaya ne duk yana nufin barna sai ake ga kamar taukidi aka yi da lafazi mabambanta amma a nan wasu malamai suka ce tawalli yana nufin da jiki shi kuma i'rab yana nufin da zuciya ma'ana idan mutum ya kau da kai daga abu yana nufin ya dawo to ba a cewa a araba anhu wa tawalla a basa wa tawalla akwai tawalla ka kau da kai daga abu ko da jikinka ka daina kallon abu ko ka daina fuskantarsa wannan ana kiransa tawalli sannan kuma i'rab shi ma ana kiransa bujirewa da kau da kai to amma sai ya zama a nan tun da biyun sun haɗu sai aka fassara ɗaya da kangarewa da bujirewa da gangan jiki da kuma bujirewa da zuciya to wanda ya bujirewa guda biyu ya bujire da jikinsa ya bujire da zuciyarsa kaga ba a sa ran dawowarsa da wuri saboda zuciyarsa ma ta kau da kai shi yasa aka fassara shi anan da wa antum mu'ridun ko kuma aka ce wannan summa ana magana ne da waɗanda suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo gabaninsu sannan kuma aka ci gaba da cewa wa antum mu'ridun har yanzu kuna masu bijire ma wannan doka ba ku aiki da ita ma'ana ana zargin su da har yanzu suna bijire ma wannan doka to a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a koɗanda za su bi tafarkin yahudu wato yadda suka yi haka za su yi duk inda suka fada su ma nan za su fada yasa aka ce summa tawallaitum aradtum illa qalilan minkum ay annahum awwaluhum allazina lan yubaddilu aw annahum allazina amanu bin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi zamanihi sune qalilan din wa iz to sai Allah ya ci gaba da bayanin doka ta tara da ta goma wa iz akhazna mithaqakum kuma ka ambata yayin da akhazna muka riƙi mithaqakum ƙudirinku da alƙawarinku da yarjejeniyarku tsakaninku da Allah ga dokan nan la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinananku me ma'anan kar ku zubar da jininku kada shashinku ya zubar da jinin shashi domin al'umma kamar guda ce almumini lilmumini kalbunyan ya shuddu ba'duhu ba'dan almuminu mir'atu akhihi mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun da'a lahu sa'irul jasadi Bilhumma wa was sahari al'umma ana ɗaukanta a matsayin gangan jiki ɗaya da haka in ka kashe maƙocinka ko ka kashe ɗan uwanka ko ka kashe abokinka ko ka kashe wani haka kawai to kamar ka kashe shashin jikinka ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا Allah ce saboda wannan ta'addanci da ya faru tsakanin ‘ya'yan annabi Adam da ɗaya kawai saboda hassada ya yi yunƙurin kashe ɗan uwansa ya ce la'in basatta ilayya ya daka li ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqatulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismuka fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin amma me ya faru fa tawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha min al khasirin saboda hassada ta'addancin farko da aka fara yi na zubar da jinin ɗan adam a doron ƙasa ya faru ne saboda hassada Allah ya ɗaukaka ɗan uwansa a kansa ya ji ba zai iya haƙuri ba ba zai iya jurewa ba sai ya yi yunƙurin sai ya halakar da shi shi ne ya halakar da shi to sai Allah ya ce saboda wannan na rubuta wa bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi nafsin duk wanda ya je ya kashe wani ba tare da shi ya yi kisan kai ne kotu ta yanke masa hukunci ba au fasadin fil ardi ko ya barna a ban ƙasa an fassara barna a nan da abin da zai zo a gaba shine Allah ya kirawo fashi da makami da tara hanya a kama mutane ko 'yan kwanta-kwanta ko 'yan tashi-tashi ko 'yan a riƙe kaka a kawo kuɗi ko duka waɗannan ta'addanci ne shi ne Allah ta'ala ya fassara shi a gaba da auka fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا wanda ya raya rai kamar ya raya al'umma ne baki ɗaya wanda ya kisa kuma kamar ya kashe al'umma ne baki ɗaya domin wanda ya kashe wani inda zai samu wani ma ƙarawa zai ashe ta'addanci baya cikin koyarwa addinin musulunci ko da an samu musulmi da sunan musulunci ya je ya yi kisan kai ko ya kashe wani to kansa waya wakilta ba Allah ne ya sa shi ba ba annabi ne ya sa shi ba ba musulunci ne ya sa shi ba kamar idan an samu wani kirista shi ma ya yi ta'addanci dole a tambaya a ji addininsa ne ya sa shi ko shi ya sa kansa akwai bambanci tsakanin addinin kai sa ka abu da kuma kai ka sa kanka kai abin da kake so saboda haka Allah ta'ala ya zarge su da wannan cewa la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinananku doka ta tara kenan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada kuma ku fitar da kawunanku ma'ana kada ku fitar da ‘yan uwanku daga cikin gidajenku gidajensu thumma aqarartum sannan kuka tabbatar kuka buga su tamfi kun yadda kun amince wa antum tashhadun alhalin kuna masu ba da shaida akan kun yadda da wannan doka ta Allah waɗannan su ne dokoki guda goma waɗannan su ne cikon guda biyu la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku zubar da jinananku kada ku fitar da kawunanku daga cikin gidan gidaddajinku wannan doka guda biyu an saukar da ita akan banu isra'ila mu ma an saukar da wannan doka akan mu da aka mu nazari akan mu dangane ga mas'alar la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinananku Allah ta'ala ya ta maimaita wannan wala taqtulu anfusakum wala taqtulun nafsan lati haramallahu Allah illa bil haqq la لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم illa إلا بالحق ولا يزنون wa man yaf'al zalika yalqa asama daka Allah ya hana zubar da jini wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر wal abdu bil abdi wal unsa bil Allah ya hana ta'addanci wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an hariru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha Wa وغضب alaihi عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ذاك زبد جني da ta'addanci da kashe-kashe musulunci ya hana ya hana kakai abu uku ya hana a kashe ka ya hana ka kashe wani ya hana ka kashe kanka akwai damuwa da take damun wani saboda rashin imani da rashin tauhidi da rashin imani bil qadari khairihi wa sharrihi sai mutum ya je ya rataye kansa a jikin fanka ko ya je ya rataye kansa a jikin bishiya yanzu wai wani yana son wata budurwa sai wani ya shigo ya kasa shi wai saboda an kasa shi shine ya je ya rataye kansa kai ba taɓa yin sakaran saurayi irin wannan ba ita fa tana gidan mijinta shi kuma ya rataye kansa ba sai ka ce tunda Allah bai kaddara ka aure ta ba sai ka nemi kanwata ko wata daban ba shikenan ba an warware matsala amma saboda sakarci sai ka je karata ya kanka ka tafi lahira ta wannan hanyar haka wani shi ma an sa wa budurwar rana aure sai je sha fiya fiya ya ci maganin bera shi Allah ya taimake shi bai mutu ba an samo shi da kyar amma dai ya ji kanshin lahira kaga wannan ganganci ne wani kuma wai saboda ya faɗi jarabawa shi ma sai ya je wai ya rataye kansa ka duba sakarai ba sai ka sake maimaitawa ba ne mafita kaga rashin imani da kaddara khairihi wa sharrihi ulwihi wa murrihi wai mutum ya faɗi sai ya ɗauka an faɗi kenan ba za a sake tashi ba a'a faɗi tashi faɗi tashi da haka ake kaiwa da haka dan baka yi nasara a rayuwarka ba kada kai fushi ka kashe kanka kada kai fushi ka rataye kanka kar kai fushi ka hau gini ka likito. ka yi haƙuri akwai sake maimaitawa in an maimaita watakila a ci nasara in ma ba a ci nasara a nan ba a shiga wani ɓangaren sai ka ga Allah ya kawo maka nasara a wani ɓangaren da ba ka zato ba ka tsammani yanzu wani yana da 'ya'ya guda biyu ɗaya tana da ƙoƙari duk jaraba da aka ita take zuwa na ɗaya ɗaya ko ba ta da ƙoƙari duk jaraba da aka sai ta faɗi sai uban ya ɗauki soyayyarsa ya ɗora a kan mai cin jaraba kun san haka iyaye suke sai a fi son ɗa mai ƙoƙari Tun da ba shi da ƙoƙarin karatu sai a ɗauka shi kenan ba zai ci nasarar komai ba a rayuwarsa sai a ɗauki ƙahon zuƙa da ƙiyayya a ɗora masa Allah cikin ikonsa ita wacce mai cin jarabawa ta ta tafiya ta yi fi tafiya har ta gaba university ita kuma wannan ta ta faɗuwa a ƙarshe ma ta haƙura ta zo tana tunani to wace hanya za ta bi ta nema wa kanta mafita sai ta wanke kayanta da siket da su rigar nono da waye da waye da waye sai ta tsaya take kallon to ko na shiga cikin sana'a irin wannan kayan ne ko sai ta ɗauko reza sai ta ta mai da wannan rigar nono da dress da skirt da waye ta mai da su pieces ta mai da su yadda aka ɗinka su ta ciccire su guntu guntu ta mai da su yadda suke kafin a haɗa kun san tele sai ya yanka abu yake haɗawa to duk wani ɗinki sai ta warware shi sai ta mai da shi guntu guntu kawai sai ta je ta siyo yadi sai ta zo ta yanka daidai shaf din waɗannan abubuwan da ta yi shikenan ta je wajen mai kiki ta ce tana so a ɗinka mata wannan aka ɗinka mata ta gani sai ta nemi a bata bashin keke guda ɗaya da aka bata bashin keke sai take siyo waɗannan yadukan tana ɗinkawa tana ɗinkawa tun ba a siye har aka zo aka fara ganin ai wannan din da ake sigowa da shi daga waje da wanda wanda yarinyar nan take dinkawa kusan ma nata yafi kwari yafi kyau shikenan sai gashi ta sai keke biyu keke uku keke hudu keke biyar har sai gashi ta yi rijista har ta buɗe kamfani ta ɗauki ma'aikata ta zama da manajan darakta ana tafiya ana tafiya waccan da ta gama karatun bata samu aiki ba sai ta zo wannan kanwata ta ta ɗauke ta aiki sai ga masu digiri suna taya ta yi kamfani ana fita da abinta waje ana shigowa da shi ciki tana yo oda ana yin oda kayanta sai ga masu digiri da suka gama suna ta laya kofar gidanta da cv kuke kiransa komi cv da cv ana ta yawo cewa madam a ɗauke da aiki ita nasarar rayuwa bata allaka da wata takarda ba wasu Allah ya ba su nasara a rayuwarsu ko takardar tsire ba su da ita akwai wani malami da ya rubuta wani littafi ya samu suna uzama bila madaris ya ce lokacin da ya wallafa wannan littafi jama'a da yawa sun yi mamaki kamar yana so ya hana mutane ƙoƙari ya ce sam ina so in nuna shi nasibi a rayuwa Allah ne yake ba da shi wani ya ba shi nasibi ta takaddarsa wani ya ba shi nasibi ba da takadda ba ce ka duba masu kuɗin kowace ƙasa masu kuɗin kowace ƙasa waɗanda suke riƙe miliyoyin kuɗi suke juyawa kafin ka samu mutum mai digiri mutum ɗaya za ka daɗe a cikinsu amma in aka yi wa jami'ar taku kuɗi ma wani sai ya biya jami'ar gaba ɗayan aka fita aka ce an mata kuɗi akwai wanda zai siya ya biya yana nan a cikin gari ko takardar firamare ko ba shi da ita saboda haka nasibi a rayuwa shine mutum ya mai da hankali ya imani da Allah amma kada zuciyarka ta karaya don ka kasa kokari ka je ka kashe kanka ko don baka ci jarabawa ba ko don kana samun kari over ko spill over ka ce za ka kashe kanka kul shiga wata hanyar mai yiwa rabanka yana can gurin ba a nan yake ba saboda haka rayuwa imani ne da kuma kwazo da aiki in kai aiki kai kwazo sai Allah ya bude maka kofa shine aka hana zubar da jini kakka zubar da jinin kanka sannan kakka zubar da jinin wani shi zubar da jinin wani an kasa shi kashi uku akwai abin da ake kira katalul amdi da gangan ka kashe wani ka ɗau wuƙa, ko bindiga ko wani abin da yake kisa mai nauyi ko mai tsini ko mai kaifi ka tunkari ɗan uwanka kai masa ta'addanci da nufin ka kashe shi kuma ya mutum wannan shine ta'addanci na ganganci shi yana da uquba iri biyu akwai dunyawi akwai ukhrawi akwai azabar da za a yi maka a duniya akwai kuma azabar da take jiranka a lahira azabar da za a wa mutum a duniya wa man qutila mazluman faqad ja'alna li sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura idan ka kashe wa mutane dan uwa aka kama ka da shaidu yi kisan kai to za a yanke maka hukuncin kisa a wasu ƙasar rataye mutum ake da igiya a wata ƙasar kamar amurka da wasu ƙasashe allurori ake samu wasu dogaye a zaunar da mutum akan kujera a huhu da nan jijiyoyinsa na nan a haɗa wani koren ruwa da yalo ban san wani irin sinadari ba ne su za a a sa wata hula ta mai wutan lantarki a kan mutum sai a danna waɗannan allurori sai su ɗure wannan ruwa ga baki ɗaya a jikinsa sannan sai a danna wutar lantarki wacce take ƙarfinta yana da ƙarfi sosai sai kaga ta girgiza mutum sai kaga nan take ransa ya fita taka suke kisan kai ga wanda ya kisan kai a ɗora shi akan kujera a ɗana masa wuta ko a buga masa allura da za ta kashe shi nan take wani gurin a sa bindiga a harbe wani gurin a sa igiya a rataye ya dangana ga kowace ƙasa irin dokokinta masu ɗorawa akan kujera su danna wa mutum wuta negative da positive ba a san ƙarfin megawan nawa ba ce sannan masu buga mutum allura masu ratewa da igiya masu harbewa da bindiga hanyoyi daban-daban na kisa a cikin dokoki ga wanda ya kisan kai sannan akwai kisan kai na biyu da ake kiransa eh, khata su bi Allah ai faɗa alkur'ani na ganganci da na kuskure na kuskure baka yi niyyar kisa ba baka nufi kisa ba baka so kai kisa ba a niyyar ka ba kisa a aikin ka ba kisa amma sai kisan ya faɗo shi ake kira kisan kuskure shi ma Allah bai bashi ya tafi haka kawai ba sai da yace baya kamata ga mumini ya kashe ɗan uwansa mumini sai bisa kuskure wanda ya kashe wani bisa kuskure fa fatahariru raqaba raqabatin mu'mina sai an yanta baiwa idan ba a samu baiwa ba sai a yi azumi guda sittin a jere wannan shine haƙƙin Allah haƙƙin su kuma ɗan uwansu da aka kashe musu shi bisa kuskure da yake ba haushe shi bai fiye karɓar diya ba sai a ce mun yafe yasa mutane suke ganganci su taka mutum sun san za a yafe amma da za ka ce a baka rabi kun san rabin diya miliyan goma sha shida miliyan talatin da shida ne gaba ɗaya miliyan goma sha takwas kenan shi ne abin da za a haɗa shi da danginsa su je su haɗo miliyan goma sha shida a ba su shekara uku idan masu sana'a kiwon raƙuma ne za a ɗauki girɗa-girɗan raƙuma guda ɗari idan masu kiwon shanu ne za a ɗauki shanu guda ɗari biyu idan masu kiwon rago da akuya ne za a ɗauki akuya ko rago ko ɗan akuya ko akuya guda dubu biyu a bawa wanda aka iyalan wanda aka kashe bisa kuskure idan kuma masu dinare ne za su kawo dinare dubu idan masu azurfa ne za su kawo dubu goma sha biyu idan masu kuɗi irin na najeriya ne za su ba da miliyan talatin da shida sai a tattara danginka na ƙauye da na birni masu aikin gwamnati 'yan kasuwa ma'aikata malamai a ce ɗan uwanku yayo kisan kai ana son ku haɗo miliyan talatin da shida an ba ku shekara uku kai nawa kake ɗauka albashi ni ina ɗaukan dubu hamsin to za a dinga yanka ishirin duk wata kai faɗan kasuwa nawa ne jarinka miliyan goma to za a kawo miliyan biyu a ciki a taimaka ɗan uwanka kai kuma fa sana'a me kake kowa sai an yanka masa ya kawo wani abu a haɗa miliyan talatin da shida a ba dangin wanda aka kashe musu ɗan uwa da kuskure yanzu dan Allah ba a girmama rai a nan ba ba a girmama ɗan adam a nan ba ba a girmama jini a nan ba ba a kare ta'addanci a nan ba ba a hana kisan kai a nan ba ba a hana wasa da rai da tangalafifi da rayukan jama'a ba duk abin da zai bayi zuwa ga a mutu ko a kisan kai ko a zubar da jini musulunci bai da shi ba shi yasa in direba ne kai ake so a duba lafiyar motarka a duba lafiyar kwakwalwarka a duba lafiyar titin da za ka hau kuma a sa maka dokar ganganci a ƙasar saudiya za ka ga an rubuta mai ƙaramin mota kada ya wuce 120 mai matsakaiciyar mota kada ya wuce 100 irin bas masu tirela kuma 80-80 haka ake tafiya da ka wuce akwai rada za ta ganka kana zuwa za a riƙe ka a ce yi fakin ka wuce ƙa'ida gashi suna da lafiyayyun tituna tun daga maka zuwa madina kilomita ɗari hudu da kusan ashirin ba za ka ga rami ko ɓaya ɗaya ba kuma dabba ba za ta tsallaka ba tun daga maka han madina an sa raga an tsare bakin titi ba yadda za a yi wani abu ya tsallaka ma kana tafiya amma duk da haka an hana gudu mu ga motocin babu lafiya taya ta siɗe ba ruwan birki ga overload sai ka ga a cikin boot fa ake saka mutane na ga mutane a cikin boot kuma na ga direban ma ni na rasa ina direban mutum hudu ne a gaba ya wani karkace haka da kyar kafarsa take haba don Allah kuma sai a rubuta wallahu kairun hafiza a bayan motar wallahu ya asibuka minan nasi wannan ganganci ne gara muka. ga rashin lafiya ga direban watakila bai koshi ba in ma ba a ci sa'a ba bacci yake ji in ma ba a ci sa'a ba mashayin kwaya ne saboda yana so ya lodi ya je ya dawo ya sha maganin bacci bacci na sakan ɗaya ko sai ya haɗa hatsari ga gangancin gudu duk wannan musifa ai dole ne mu ta ganin rayuka kullum ana ta mutuwa akan titi ana ta mutuwa akan titi kullum hatsari ake talatin arba'in hamsin kaza ka ji rayuka malin suna tafiya kamar baran ɗan adam ba yanzu ƙasashen ma da ba su da rada irin sudan a wasu yankunan in za ka tashi daga wannan tashar sai a baka takarda a rubuce ka taso karfe takwas in ka je can tashar sai ka nuna polis ɗin za su duba sai su auna gudun da kayo wannan takarda da aka baka aka sa ka taso tara in ka je can sai an ce ina takardar idan aka ga cewa gudun da kai ya yi nisan ka iso kafin lokacin da aka ce sai kai fakin ka biya wannan na gani a gana mun shiga gana muna ɗan ɗara gudu direban mu yana ɗan ɗara gudu ɗari da tamanin muna zuwa wani guri sai aka ce mai fakin mun karya doka mun yi gudu ya wuce kima mu koma a kara wayan mun wuce a karan da wajen kilomita ɗari uku da wani abu za mu shiga abrikos mu koma a kara mu je mu biya rasit a banki mu dawo sai ga muna magiya muna ba za mu kara ba mun samu karya doka wannan ba daidai ba ne tsakani da Allah ya kamata mu kiyaye abin da Allah ya ce game da rayuka inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum haramun alaikum zubar da jini haramun ne ko ta wace hanya da mutunci da jini da dukiya duk sanda za a ta'addanci za ka ga su ake taɓawa. ko a taba jini shine rai ko a taba dukiya ko a taɓa mutunci shi yasa an ka shiga kitabul jinayat da kitabul hudud za ka ga akan abu ukun nan ne ake hudud ake fitar da haƙƙin ƙisas da makamantansu duk akan jini ne da dukiya da kuma wanda ya sata ba dukiya taɓa ba wanda ya ƙazafi ba mutunci ya taɓa ba wanda ya kisan kai ba rai ya taɓa ba ta ai su ne hudud ɗin da ƙisas duk akan dukiya ne da jini da kuma mutuncin jama'a ake so a kiyaye kada wani ya shiga mutuncin wani to mun ji waɗannan dokoki guda goma wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarartum sannan kuka tabbatar da wannan doka kuka amince kuka yarda ikirari an ce la uzra liman aqarra dama ana kama mutum da laifi ne ta hanya uku al-iqrar wal bayyina al'ikirar walbayyana wato idan mutum aka samu ya faɗa da kansa cewa na aikata kaza to za a iya kama shi da wannan sai na uku alyamin in ka ga doka ta yi aiki a kanka abu ɗayan uku aka samu ko ikirari kai da kanka ka ce na yadda na aikata shi ne ikirari ko ko kuma a kawo shaidu ko baka yadda ba aka samu shaidun da suka tabbatar ko kuma a sa ka rantse waɗannan su ne hanyoyi guda uku da ake fitar da haƙƙin wani daga kan wani al-iqraru walyamin bayyinatu alal ala mudda'i walyaminu ala man ankara su ne hanyoyi guda uku da ake fitar da haƙƙin wani akan wani yanzu ne da duniya ta zo ta ƙaro guda takwas wanda guda takwas ɗin nan duka ana sa su ne ƙarƙashin shaida misali a ce an ga hotonsa shin za a iya maka hukunci da hotonka wani ya kawo hotonka da mace ko ya kawo hotonka kana aikata laifi wannan hoton za a iya dogaro da shi a yi hukunci saboda ana shiga photoshop a cire kan mutum a sa na wani na gani wani yema wani sharri wani ne can daban ya rungumi mace sai zo ya cire kan wannan mutumin na asali da ya rungumi macen ya ɗauko kan wani da suke adawa sai ya ɗora masu sai ce kun gan shi ya rungume mata wani ana wannan haɗin shin za a iya tabbatar da ingancin hoto don an ga mutum a hoto tsirara a ce shi ne sannan na biyu akwai bidiyo a kawo bidiyon ka gashi kana motsi kai ne ana ganin ka kai ne wannan zai isa a shaida da shi a ce kayi laifi in an ce me hujja ka ce a bidiyo na gani ya isa shaida wannan ka ce na ga bidiyo ba a kirkirar bidiyo na gangan ba yadda za a iya yin bidiyo mutum ba shi ba ne kuma to bi kenan na uku sai a ce an ji muryarsa muryarsa ce shin za a iya kafa hujja da cewa muryarka ce wani ba zai iya kwaikwayon muryar wani ba na uku kenan na hudu sai a ce an ga print fingerprint ɗinsa hannunsa ne ya taɓa gurin da aka taɓa an ɗau hoto an ga hannunsa ne shin za a iya amfani da wannan cewa ai an ga hannun wanda ya taɓa abin kuma ana jin hannunsa ne za a iya amfani da wannan sannan akwai yawun baki idan mutum ya tsattar da yau a wurin laifi in aka zo aka tattara yau ɗin za a iya gano cewa wannan mai yau ɗin ana zarginsa saboda yawun da aka zubar a gurin ya yi daidai da yawun bakin wani sannan akwai jini za a iya cewa jinin da aka ɗauka a gurin an ga fallatsan jini kuma jinin ya yi daidai da jinin wani don haka za a iya kafa zargi a kansa da wannan jini ana kuma iya samun mani a ce wannan maniyinsa ne za a iya kafa hujja da wannan a ce ya yi daidai da maniyinsa Sana ana iya samun gashi wannan silin gashin za a iya ɗaukansa a guri a ce shi ma za a iya kafa hujja da jini ko da gashi ko da sauti ko da murya ko da hoto ko da yawu ko da ah, bidiyon mutum duk waɗannan za su iya zama hujja wannan shine binciken da wani ya akan digirinsa na uku akan waɗannan abubuwan maganganun malamai akan hujja da su ko rashin hujja da su shi sa Allah ce thumma aqarraltum wa antum tashhaduna shahada kenan thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum sannan sai ga ku ya ku waɗannan kuna kashe kawunan naku sun yi me kenan sun karya doka wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan kuna fitar da wani shashi daga cikinku daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim bil ithm wal udwan kuna wato taimakekeniya a kansu kuma da yace ah, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi ba na tazahara da ta ta'awana wato kuna taimakawa a kansu ko kuma ta zahara bi ma'ana ta ta'ala kuna ɗaukaka a kansu li yuzhirahu ala dini kullihi ai li yu'liyahu ala dini kullihi duk zai iya ɗaukar ma'ana biyu nan bil ismi da saƙo wal udwani da shishigi wa in ya atukum usara sannan idan sun zo muku ribatattu an kama su a yaƙi bayan ku ne kuka yaƙe su ku kuka fidda su daga gidajensu tufaduhum kuma sai gashi kuna cewa za ku fanshe su in an ce me yasa za ku fanshe su sai ku ce Allah ne ya rubuta mana in mun ga dan uwan mu an kama shi mu fanshe shi to kuma ba shi ya hana ku kashe su ba ba shi ya hana ku fitar da su daga gidajensu ba me yasa kuke bin waccan dokar ta ku fanso dan uwanku in an ribace shi ba kwa bin dokar da ta hana ku ku kashe su ba kwa bin dokar da ta hana ku ku fitar da su daga gidajensu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum wa in ya'tukum usara idan sun zo muku ribatattu fursunonin yaƙi tufaduhum kuna fanso su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin abin haramtawa ne a kanku ku fidda su daga gidajensu to sai Allah ya zarge su sun bi doka ɗaya sun karya doka biyu a fatu'minuna bi ba'dil kitab yanzu kwa yi imani da shashin littafi wa takfuruna bi ba'din ku kafirce wa shashi ashe rashin aiki da wani bangare na littafi za a iya fassara shi da kafirci fama jaza'u menene sakamako ai babu sakamakon man ya fa'alu zalika wanda yake aikata haka minkum daga cikinku illa khizyun fil hayatid duniya sai dai kaskanci a rayuwar duniya wanda duk ya saki littafin Allah gaba ɗaya ko ya saki rabi yake aiki da rabi to fa zai ga kaskanci a duniya ba zai taɓa samun nasara a rayuwarsa ba tattalin arzikinsa ba zai kyau ba Harka siyasarsa ba za ta yi kyau ba zamantakewarsa ba zai kyau ba tsarin mulkinsa ba zai kyau ba babu abin da zai kyau komai a lalace zai ta tafiya kowaye ko ya zama shugaba a ƙasar kowaye ya zama gwamna a jihar kowaye ya zama ciyaman a lokal gambar mutukar ba abin da Allah ya ce ake kwatantawa ba to ba za a taɓa fita daga cikin musifa wa yawmal qiyamati kuma a ranar alkiyama yuradduna za a mai da su ila ashaddil azabi zuwa ga mafi tsananin ukuba mafi tsananin azaba ashe akwai azaba mai tsanani akwai azaba mafi tsanani to su za a mai da su ne zuwa ga mafi tsanani Allah ya tsare mu wama Allahu bi ghafilin Allah ta'ala ba marafkani bane amma ta'amaluna. ga abin da kuke aikata ma'ana duk abin da kuke aikata Allah yana sani Allah ya kore wa kansa sifatul ghafla wannan ita ake kira as-sifatul manfiya sifar da Allah ya kore wa kansa shine sifatul ghaflati limaza saboda likamali ilmihi wa muraqabatihi saboda Allah yana da cikakken ilimi yana da cikakkiyar bibiya ba abinda zai fita daga ilimin Allah wa ma ya azbu an rabbika min misqali zarratin ko ƙwayar zarra ne ba zai fita daga ilimin Allah ba don haka Allah ba marafkani ba ne yana ganin abin da ake aikatawa kuma zai yi sakamako a kai ranar alkiyama abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana wasu sun nemi a sake ba su account na da'awa and relief organization to an faɗi akawun na jaiz bank waɗanda ba su jin ba sai su rubuta zero zero guda hudu arba'in hamsin da uku ishirin sannan na first bank ishirin ishirin da hudu sha bakwai two to zero zero zero zero zero guda nawa kenan guda hudu sai kuma four zero a rubuta sai five three sai two eight wannan shi ne na Ja'iz bank sai na first bank twenty twenty four seventeen ninety four forty one kaga ko da ka ne dai ai ka haddace wannan ne tambayoyi malam menene hukuncin wakilan siyasa da ake kira delegate da suke karɓan kuɗi kuma su yi rantsuwa da alkur'ani su zaɓi ɗan takarar da bai cancanta ba ya jagoranci al'umma to suna cika wanne akwai wani ɗan takara ya tara delegate a gidansa dubu ɗari ɗari da alkur'ani a baka dubu ɗari a baka izo sittin ka dafa na rantse da Allah na rantse da alƙur'ani kai zan zaɓa duk suka karɓe dubu ɗari ɗarin suka baki ɗaya kuma suka zo suka tiƙa shi da ƙasa Ɗan siyasa shi yana wani ɗaukar alƙawari dama siyasa ai iza haddasa ka zaba wa iza a khalafa wa iza Tumina, khana wa iza Hada, gadara wa iza fajara ne waɗannan siyasa ana yin ta ba waɗannan hudun ai ta zama irin ta sahabbai in dai za a yi siyasa ba cin amana ba saba alkawari ba ƙarya ba yaudara ba rigima ai an koma irin ta sahabbai kenan ai wasu na ga wannan shine madarar siyasan ma ka ci amana ka yi ƙarya ka yaudara ka saba alkawari ka tada rigima mara dalili wasu na ga su ne rukunanta to kaga dan mutum an ce dama qur'ani na ruwa wani daligen da dama qur'ani in ya karɓi kuɗinsa shi kenan tafiyarsa zai to kaga ma wasa ne ma ka ɗauko alqur'ani izu sittin wanda ma a shari'a bai tabbata ana yin rantsuwa da alqur'ani ba abinda ake rantsuwa da shi Allah da ya saukar da alqur'ani amma malamai sun yi saɓani za a iya rantsewa da ƙur'ani ko ba za a iya rantsewa da ƙur'ani ba akwai malaman da suka ce in ana nufin ƙur'ani a matsayin maganar Allah to za a iya rantsewa da shi in kuma ana nufin takaddun da tawadar to ba za a rantse da takaddu da tawada ba tun da halitta ne amma in ana nufin maganar Allah ɗin da ya saukar madaran maganar Allah ɗin shi mutum yake nufi to wannan in ya rantse ya rantse da siffar Allah don qur'ani magana Allah ce wa annal qur'ana kalamullah wa in ahadu min al mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah to bai kamata a maida qur'ani ya zama abun wasa ba idan dole aka yi maka kai ga rantsuwan ba bata yi ba don babu rantsuwan dole a musulunci misali dama ba shi kake so ba amma kana da bukatar dubu sa ko ba shi ya cancanta ba amma kana bukatar dubu ɗarinsa sai ka karɓi dubu ɗarin ka rantse wannan rantsuwar kaga dama baka yi ta da ikhlasi ba wannan rantsuwar dama ba ta Allah bace ba ta gaskiya bace to da haka sai a samu a maganganun malamai akan wannan rantsuwa ta yi ko ba ta yi ba to da ma wannan ai ƙara alƙawari alƙawari ko da yake ba ruwan mu kan mu tsaya mu gyara musu ma malam gwamnati ta bawa wa kofas nysc damar karɓan bashin naira miliyan uku idan sun gama sabis ɗinsu akan yarjejeniyar idan sun tashi dawowa da shi za su biya interest na 9% ko hakan ya halatta ai a baka bashi na kuɗi kuma a ce ka ƙaro kuɗi a kai wannan babu malamin da ya halatta shi a duniya amma da ana so a basu sai a yi musu dabara gwamnati za ta sai maka abin da kake so na miliyan uku ka juya a raba ribar ko ka ba da percentage kaza a cikin ribar kaga a nan ba kuɗi aka baka ba kaya aka sema sai ka ce to ni abin sana'ar da zan yi in na gama sabis shine zan yi sana'ar sai da katin waya ina so a bani ja a siyo min ko a ba kamfanin miliyan ukun in dinga karɓar kayan daga hannunsu ina siyarwa ina mai da riba wannan a hankalci a shari'ance yi. ko kuma ka ce ni noma zan yi amma ba kuɗin nake so a bani ba a ba kamfanin da suke siyar da kayayyakin noman su su bani kayan Ka ganin kamar ciniki ne tsakanin kaya ne da kuɗi kaya aka baka ba kuɗi ba amma kuɗi tsururarsu kuma a ce ka ƙara kuɗi a kansu to ai in an baka kuɗi ba dole ka ci riba ba kamar cinikin kuɗi da kuɗi ne ɗaya fi ɗaya yawa ko bashin kuɗi da kuɗi za a ƙaro ɗaya amma idan kaya ne to ya koma ciniki ya zama kamar wato an baka tallan kaya ne ka siyar ya zama kamar mudaraba kaya aka sema aka baka ka je kai sana'a da su ka ba da percentage na riba kaza wannan malamai da yawa sun ce wannan babu laifi ta wannan bangaren amma dai a baka kuɗin su a ce kuma ma mafi yawa in dai kuɗi aka ba mutum to ba zai dawo da su ba na san mutanenmu da bashi kwanan nan suka ci bashi na miliyan dubu na noma amma suka bage da yin aure da siyan laifan da yin amarya da ƙarin amarya da waye aka zo kudin wajen miliyan ɗari takwas da wani abu a dawo da su ba ni kungiyar manoman suka samu a ofis suka ce da Allah malam duk wata aya da kashina da ta magana akan taurin bashi duk wani hadisi da kashina da ya magana akan taurin bashi duk wata azaba da kashina wacce aka tara da wanda ya cinye bashi duk wata musifa da bala'i da tashin hankali da zai hau kan wanda ya ci bashi ya kibiya da Allah malam kai mana bayani musa a rediyo saboda mun sa hannu na yarjejeniya akan za a ba manoma bashi na miliyan dubu za su je su yi noma su dawo da miliyan dubun kuma sannan kaya aka ba su mai san tarakta a sai masa mai san injin ban ruwa a sai masa mai san iri a sai masa mai san maganin feshi ko na kwari a sai masa amma an sai wa mutane wasu sun yi noman sun kashe kuɗin wasu sun yi kaza to kuma sai mun mayar da wannan dubun sannan za a ba mu dubu biyu na gaba kaga sun kashe mana hanyar to dole sai an gyara waɗannan hanyar ga dubu takwas zakka daga wani bawan Allah ya ce fi sabilillahi ai masa addu'a huluna guda goma daga wani bawan Allah a baiwa marayu Allah ya sanya albarka a cikin sana'arsa ta ɗinkin hula ɗari biyar daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa kuɗi dubu biyu daga wasu bayan Allah Allah ya biya musu bukatunsu yadi goma daga wasu bayan Allah Allah biya musu bukatunsu alkur'ani guda biyu daga wasu bayan Allah Allah biya musu bukatunsu assalamu alaikum malam na sa gidana a kasuwa har yanzu bai sayi ba nake fata a taya ni addu'a Allah ya sa a sayi gidan da mutunci ka san ba kuɗi na hannun mutane ana ta abinci wani ai ba zai sayi gida ba su ko masu siyan yanzu jira suke ka wahala su karya ba to Allah ya sa a sai gidanka da mutunci da daraja malam ina zaune da yar uwata kishiya tana karbar ƙasa menene tana kartar ƙasa sai ta ga bayana nake roƙon Allah ya shiryar da ita ko kuma Allah ya kare ni daga sharrinta to bai kamata ta ce za ta ga bayanki ba haka kawai ke abokiyar zama da abokiyar zaman ki ya kamata ku fahimci juna shi wannan zama na kaddara ne al'imanu bil qadari khairihi wa sharrihi kowace ta yi kokari ta zauna da mijinta lafiya shi ma mijin kuma ya iya siyasar da zai zaunar da iyalinsa lafiya wani mijin ne yake hura wuta saboda rashin kwarewa akan yadda ake zama da mace fiye da ɗaya wani ko ba ta da hakuri da an yi abokiyar zama sai hankalinta ya tashi to ke ba kya tsafta an kawo mai tsafta ke biki iya girki ba an kawo mai iya girki ke biki iya kalaman soyayya ba an kawo wacce ta iya kalaman soyayya ke biki iya shiga da tsafta da kwalliya ba an kawo wacce ta iya tsafta da kwalliya sai ta tashi hankalin ki ce wai sai ta fita da ƙarfi ki dinga addu'a ki ɗauki nema hisnul muslim ki dinga azkarus sabahi wal masa a ciki akwai addu'o'i da manzon Allah ya faɗa wanda idan mutum yana yi Allah zai kare shi daga sharrin mutum da aljani malam don Allah a taimake ni da addu'a Allah ya bani miji na gari ga kuma sadakar ɗari nawa ne wannan naira hamsin to ke a naira hamsin ɗin Allah zai baki miji na <laughs> ya yi arako sadakar naira hamsin ta bayar Allah ya bata miji na gari Allah ya bata miji na garin aiko yawwa to Allah ya bata miji na gari Allah ya sa ke ma ta gari ce domin wata za ta ce a yi mata addu'a Allah ya bata namiji na gari in an bata miji na gari ta azabtar da shi ko ba haka bane akwai wanda ya wallafa littafi sunan littafin ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashraf ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashraf Allah yakan iya jarabtar mutum shi na kirki ne amma sai ya bashi mace kangarariya wani kuma mace ce kan kangararriya sai Allah ya bata miji nagari wani kuma Allah sai ya haɗa nagari da tagari wani kuma a haɗa nagari da tagari wani tagari da ba nagari ba wani ba nagari ba da tagari wani kuma ba nagari ba a hada shi da ba tagari ba su ta bala'i kullum gidan kamar filin rastilin kai ta jin kura tana tashi sauti ana aman sauti ana kullum a cikin kokawa ake malam ina roƙon addu'a daga gare ka da sauran ‘yan uwa Allah ya yi mini talaucin da nake fama da shi Allah ya yi maka talauci domin talauci gaskiya ba shi da daɗi Yusa annabi ya ce mu dinga addu'a safe da yamma Allahumma ni a bika min al-kufri wal faƙari. malam a roƙa mana Allah ya ba mu muhalli na kanmu da kuma damuna mai albarka to Allah ya ba mu damuna mai albarka wanda suke da iyali Allah ya rikan musu da su su zauna lafiya wanda ba su da su mazan ko mata Allah ya haɗa su da nagari wanda suke kasuwanci Allah ya buɗe musu a kasuwancinsu wanda suke karatu ɗalibai ne Allah ya ba su nasara a cikin karatunsu wanda suka gama suke neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka waɗanda kuma suke da ‘ya'ya shiryayyu Allah ya ƙara musu shirya wanda suke da kangararru Allah ya shirya musu da su wanda ba su haihu ba Allah ya ba su ‘ya'ya nagari. waɗanda suka fito takara a matakai daban-daban suna da kyakkyawan niyyar in sun samu za su gyara Allah iba su damar da za su gyara waɗanda suke kai kuma waɗanda suke da manufa mai kyau su kuma Allah ya tabbatar da su Allah muna roƙonsa ya zaunar da ƙasar nan tamu lafiya Allah iyaye mana bala'o'i da masifu na zahiri da na baɗini Allah ka zauna da wannan ƙasa tamu lafiya ka inganta mana tattalin arzikinta da tsaranta da zaman lafiyanta da albarkarta da kuma kasancewarta cikin zaman lafiya mai ɗorewa Allah muna roƙonka rahamarka da afuwarka shugabanninmu Allah ka shirya mana da su ka ba su mashawarta na ƙwarai in su ɗauko abin kirki su taimake su in za su yi kuskure su gyara musu Allah muna roƙonka zaɓe da yake gabatowa Allah muna roƙonka ka sa a yi shi cikin zaman lafiya Allah kuma ka zaɓa mana nagari Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك